يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون bayan haka ‘yan uwa a wannan sati muke cika satin farko na wannan wata mai albarka watan almuharram watan Allah mai alfarma cikin watannin da ubangiji ya faɗa a cikin alƙur'ani a cikin ayar suratul tauba cewa watanni a wajen Allah guda goma sha biyu ne wannan lissafi ya faro tun daga sanda Allah ya halitti sammai da ƙasai Allah ya kaddara a ciki akwai watanni goma sha biyu kuma tun daga ranar da Allah ya halitti sammai da ƙasai ya saka a ciki akwai guda hudu wanda suke da alfarma alfarma kalma ce ta hausa wacce ta samo asali daga larabci asali alhurma ne alhurma alfarma shi kuma alharamu asalinsa shine almana'u hana abu wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum ilaiha la yarji'una wa harramna alaihi almaradi'a min qablu muka hana to abinda yasa aka kira wa'annan watannin watanni masu alfarma so da Allah ya hana wasu abubuwa a cikinsu wanda wasu daga cikin abubuwan dama can hanannu ne kuma Allah yana fushi in aka yi su to amma sai ya ware waɗannan watannin guda hudu ya tsananta fushinsa akan yin wayannan abubuwan sai zama sun fi wa'ancan falala ta wannan bangaren akwai abin da kuma halal ne amma kuma shari'a sai ta zo sai ta ce saboda girman waɗannan watannin kada a yi wannan abin a ciki misali abubuwan da suke haramtattu dama shine zalunci dama zalunci haram ne a kowane lokaci to amma a watanni masu alfarma sai Allah ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku kuskura ku zalunci kanku a cikin wayannan watannin duk da cewa a rago watanni ma ba a yadda ku zalunci kawunan ku ba amma dai haramcin ya fi yawa a cikin wannan watannin daga cikin misalan abubuwan da suke halastattu shine daukar fansa idan aka kawo muku farmaki za ku iya zuwa ku dau fansa ku yi yaƙi to amma sai addini ya zo sai ya gwada mana cewa ko taɓa ka aka yi to kakka fansa a watan Allah mai alfarma sai ka bari sai in watan ya huce to abinda aka halatta maka na ɗaukar fansan sai ka je ka ɗauka to mun ga kenan watannin suna da muhimmanci a wajen ubangiji subhanahu wata'ala annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda yake cikin hadisin sahih al-bukhari daga abubakar bakara nufai ibn al-harith Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa zamani fa istadara ka hai'atihi wato kamar yadda dai ya saba ya juya ya komo tun daga ran da Allah ya halicci kuma sammai da ƙasai haka yake yi watanni goma sha biyu ne sai kuma watanni hudu a cikinsu masu alfarma sai maza Allah ya fassara su a cikin wannan hadisi yake cewa al-muharram a zulƙi'ida da zulhijja da al-muharram guda uku salasun mutataliya uku a jere zulqida da zulhijja da muharram sai kuma ce wa rajab mudar allazi baina jumada wa sha'ban sai allazi baina jumada wa safar sai kuma watan rajab wanda aka san larabawa da shi ma'ana saboda tsananin yadda suke girmama shi ma ya zama kamar watan su ne wanda yake tsakanin safar wanda yake tsakanin jumada al'akhira da kuma sha'aban allabi baina jumada wa sha'aban Allah cikin ikonsa ya zaɓi wa'annan watannin ya ba su kima da daraja wanda a cikinsu akwai watan hajjin da ya wuce shi ne watan zulhijja akwai watan shirin tafiya alhazai shi ne watan zulqa'ada to sai kuma wannan almuharram shi kuma wannan watan shi ya yayi fice a cikin watanni gaba ɗaya. wanda shi ne ake jingina shi cewa watan Allah ne shaharullahil muharram duka watanni na Allah ne to amma an keɓance shi da cewa watan Allah ne la'alla saboda Allah ya sani cikin hikimarsa lokaci zai zo da za a fara lissafin tarihin shekarar musulunci daga kan wannan wata kamar da muka sani kafin mu faɗi abinda ake ta faɗa malamai suna ta faɗa mu ƙara maimaitawa lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ya samu larabawa da ɗabi'ar rashin lissafi ba sa yin kirge don haka suna adana komai ne bisa tsarin su na al'ada a ƙwaƙwalwarsu amma suna da hadda sai dai ba sa yin lissafi su ce kaza a lokaci kaza a watan kaza a a'a sai dai kawai idan aka samu wani muhimmin abu gagarin da ya faru wanda ya canja tsarin tafiyar rayuwa to sai a saita wannan abun in ana so a kulla yarjejeniya ko kuma a yi shari'a ko ana so a tuno wani abu ko a zartar da wani abu da yake da alaka da kwanan wata to sai a kirga jinjirin wata nawa ne ya fito bayan wannan abun ko kafin wannan abun jinjirin wata nawa aka yi kafin wannan abun idan kuma abin bai dau zango ba to sai a dinga lissafi da a kwanaki kamar da maza sama yake faɗa kamar da ke cikin sayo musulun nahnu ummatun ummiya mu al'umma ce da bata damu da rubutu da karatu ba a wata ruwa ya ce la na ƙara'u wa la na ba ma yin lissafi mu ba mu iya lissafi ba ba mu iya karatu ba amma dai mun sani a shaharu haka za wa haka za wa haka za sai ya riƙe hannunsa guda ɗaya wata dai in aka cika haka aka kuma cika haka sai kuma haka a wata waya kuma ya nuna talatin kenan ko 29 ko talatin to haka larabawa suke ba su damu da wannan lissafin ba amma in aka haifi wani babba tunda ba a sanin mutum babba ne sai ya girma to in ana so a tuna lokacin haihuwarsa sai a ce an ga jaririn wata ko kuma an yi haji kaza daga haihuwar wani to haka suke yi kuma manzala sama da ya zo bai canja wannan tsarin ba har ya koma zuwa ga Allah amma bai hana a canja ba sai lokacin sai na umar Allah ya ƙara yadda a gare shi kun san a lokacin ne Allah ya dawo da musulmai hayyacinsu suka dawo irin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da shekaru biyun sai abubakar kaman ƙarshen lokacin manzan Allah sallallahu ne kuma a daidai lokacin Allah ya jarraba musulmai da shiga cikin tashin hankali wanda gaba ɗaya shekaru biyun sai na abubakar ƙoƙarin wa da al'ummar imaninta ne da kuma su dawo cikin hayyacinsu su farfaɗo daga magagin bala'in da suka shiga na rasa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya taimaki sai na abubakar ya cika wannan har sai da al'umma ta dawo ta fahimci inda ta dosa to yana gama wannan aikin sai Allah ya ɗaura rayuwarsa ya bi masoyinsa abokinsa a amininsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to sai na umar sai zama mafi girman aikin sai na abokar ya yi masa to sai ya dora kuma aka ci gaba da sanya wa mutane hanyoyin da za su sauƙaƙe musu wajen bautawa allah dora su akan turban da annabi sallama ya rasu sai na bakar ya tabbatar da su akai da kuma tabbatar da tsari na sauƙaƙe al'amuran rayuwa domin kar wani ya zalunci wani kuma domin a zauna lafiya to ana tsaka da haka ne sai na umar ya yi ƙoƙari diddirindinar da sai na abubakar ya tura waje bayan an gama yaƙar marasa kunyar cikin gida duk wani wanda yake tunanin shi ya isa ya tada hankalin musulunci ya tabbatar da cewa abu bai canja ba daga lokacin annabi sallama to kuma sai ya saki dakarunsa wasu suka yi daular farisa wasu suka yi daular rum saboda farisa da ruma su ne allazina luna na min al-kuffar kuma abinda Allah ya ce qatilul lazina yalunakum min al-kuffar to sai na Abubakar ya tura sunan ya tura sunan ana tsaka da wannan Allah ya karɓi rayuwarsa sai na Umar sai ya ci gaba da aika musu da taimako ya ci gaba da karɓar rahoto da tura musu da saƙonni ana yi ana rarakar daular fasha ana rarakar daular ruma a lokaci guda har Allah ya dawo da musulunci daular ruma da fasha suka dawo ƙarƙashin hurumin musulunci daga madina ake saita duk wata maslaha ta su duk wani abu da aka karba na jizya kuma a nan ake fadar siyasar yadda za a gudanar da shi a musulunci to sai ya zanto addinin musulunci addini ne na adalci idan ya zo gari sai gari ya sallama ya mika wuya yace mun ji yanzu mun bi mun musulunta to ba za a ɗauko musu wani daga wani wajen a ce to zo ka shugabance su ba sai dai shugabanci na addini su kuma sai a bar musu jagororinsu su ci gaba da tafiyar da siyasar garin tunda ita siyasa maslahar rayuwa ce kan wani izo yau da ka iga maka ita siyasa ita ce addinin a'a ita siyasa maslahar rayuwa ce addini kuma ya kula da maslahar rayuwa ko da ba ta jam'iyya irin tamu ta wace da shinkafa ba ma irin mai tsaftar waccan za ka ga mafi kyawunta in ta yi kyau shine ta kyara maka rayuwa sau da ka ba zancen a taƙaice ka a ce dole ga irin siyasar da za ka yi domin da duna a umar ya rasu da ya bar asali shura kowa ya san falala usman kowa ya san falala ali amma wani ya yi usman wani ya yi ali allah ya ƙara da a gare su ba wai don suna wanda suka yi ali ba wai don suna tunanin usman ba zai iya ba ne a'a suna hango kamar rayuwar za ta fi sauƙi in ta ɓangaren sai na ali wanda suka yi ɓangaren usman suna ganin rayuwar za ta fi tafiya daidai in ta ɓangaren sai na usman ne al'amarin ya zama na haɗi ke da aka ba wanda zai fushi da ni saboda na ce ga ɓangaren nake ganin ya fi dacewa ya rage dai in na yi amfani da maslaha ta na kyala maslahar addini na da ta al'umma wannan kuma sai in je ni da allah addini ya shigo ta wannan ɓangaren an fahimta ko to don haka addinin musulunci sai ya bar muku shugabanku amma bisa sharaɗin zai dinga rikotin zuwa gare ku kuma zai risina wa jagorancin wasu kuma za su zo sai su ba su musulunta ba amma sun miƙa wuya sun yadda gari ya zama naku amma su za su gaba da nomansu a gonakinsu su ci gaba da gudanar da kasuwancinsu ku faɗi me kuke so daular musulunci a dinga bata sai a yi wasu akan a dinga raba arzikin a dinga kawo kuma duk wanda ya balaga zai dinga kawo kaza dalilin karɓar wannan kuɗin saboda su ba za a ce ku fitar da zakka ba musulmi kuma zai fitar da zakka ita kuma zakka wani tsari ne na gina zamantakewa ta fuskar tattalin arziki wanda ana buƙatar kuma duk wanda ya yadda a zauna lafiya ya zo ya taimaka a gina wannan tattalin arzikin ba zai kafircewa Allah ba ku dinga ba da zakka ba kuma a zuba muku ido sai su ma su dinga kawowa sai kuma in an karɓa ɗin rabawa ake da ƙarshe ma addini yana ci gaba shekaru suna ci gaba ana ƙara duba ƙa'idojin da annabi sama ya tafi ya bari a ƙur'ani da sunna ana ganin to a gyatta doka kaza a gyatta doka kaza akwai garin da yahudawa ne za a ci gaba da karɓar jizya a wajen ka ko ka tsufa akwai lokacin sai na umar ga wani ba yahude yana bara tsoho tukuf sai na umar ya ce a kamo shi saboda bara ba ƙaramin laifi ba ne ba a kawo mutum ya yi sata ne aka daka matsawa mai sa kake bara ita ya tsufa aikin da yake da yanzu ba shi da ƙarfin da zai yi kuma ga lokacin biyan haraji ya yi ya kusa yana so ya haɗa ya biya jizya sai na umar ce ai ba zai yi mu karɓi kuɗinka lokacin da kake moruwa ba kuma yanzu sannan mu zo kuma mu ci gaba da karɓar kuɗinka shi ma a sa a dinga ba shi wani abu kaga an fasa wancan tsarin a hankali ake ta bunƙasa daular to ganin cewa yanzu gwarawa sun shigo addini ana hulɗa da waɗansu daban a gefe to in za su yi rubutu ba larabci suka iya ba za su yi ne da tsarinsu da sai sai na umar ya ga wani tsari mai kyau nasu duk shugaba in zai rubuto wasiƙa in zai kawo report ko wani abu zai rubuto a rana kaza ga watan kaza a shekara ta kaza to sai na umar dama ya iya karatu da rubutu yau da gobe sai ya fahimci duka gwara wannan haka suke yi to sai ga to ai wannan tsarin ma ya fi kusa da kiyaye haƙoƙi da tantance al'amura kawai wata rana ya tashi a cikin sabai ya ce an riku jama'a kuma mana ku sanya kwanan wata mana mu dinga amfani da shi suka ce wa ma an riku kamar ya me kake nufi da mu sanya kwanan wata sai ce shaikun tafa'aluhul a'ajin wani abu ne da muka gaggwarawa suna yi su ce kaza ya faru a shekara ta kaza a watan kaza a rana kaza sai aka taro aka ce to sai su sahabbai wannan fikira sai sai suka ga ba a bace wani abu ne da yake da alaka da rayuwa bai fita daga tsarin da Allah ya ba wa musulmai dama su duba maslaha a kansa ba sai aka kafa dama akwai mutanen da ake kiransu ahlul halli wal aqd wanda mu yanzu daga cikin dalilan da ya sa muke wahala a siyasance musamman a Najeriyance musamman a arewacin Najeriya shine rasa ahlul halli wal aqd an yi kokari Allahu alamu ko saboda sakarcin mu ne ko saboda san zuciyar mu ne ko kuma saboda wata dasisa ne da ake daso mana ita daga wani waje da ba mu sani ba Allahu alam ni ban iya fahimtar ɗaya daga cikin ukun nan ba an sa kowane ɗan adam so ake sai ya yi siyasa kuma in kai kudu to ba kai ba wanda ya arewa ko da masallacin kuɗaya, ko da yaren kuɗaya, ko da gidan kuɗaya. don haka sarakunan gargajiya duka an shigar da su siyasa in ma ba kai ba za a yi maka a ce kuma kana yi malamai an tattaro su gaba ɗaya an shigar da su siyasa almajirai an shigar da su siyasa saboda haka yanzu dattawa ma kuma an shigar da su siyasa masu kuɗi da 'yan kasuwa an shigar da su siyasa to a cikin wa'annan nau'o'in mutanen kuma ake Allah yake tayar da wa'anda su ne masu faɗa a ji ba mulki ne da su a hannunsu ba amma mai mulki ma yana shayin ya kauce wa hanya saboda ya san ba za su yadda ba kuma ba za su yi ƙasa a guya ba za su iya zuwa kowaye su ladabtar da shi su gaya mai abin da ya kamata a yi yanzu lokacin daular bani umayya mu'awiya ibn abi sufyan yana shugaba abdullahi dan umar yana talakansa kana jin matsayin mu'awiya ya kai na abdullahi dan umar bai kai ba ko kusa abdullahi dan umar da zai ga abin da ba daidai ba zai iya takakkiya ji samu mu'awiya ce ba haka ake yi ba so da yana cikin masu faɗa a ji to umar duk da kasancewarsa yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai makusanta to amma akwai wanda suke shekarunsu ɗaya akwai waɗanda suke ya kwana da sanin cewa ko da annabi sallallahu alaihi yana da rai yana neman shawararsu, su irin su Huzaifa suna yin sirri da shi to sai na Umar yana tsoran kar ya yanke abu shi kadai ya zama akwai wani wata koyarwa ta annabi sallallahu da wani cikin masu faɗa a jiya da ita shi Umar ya saba wa abin da haka in abu ya zo yana mai da shi zuwa ga shawara amma fa shawara ba ta demokuraɗiyya ce irin ta yanzu ba kowane kare da doki zai iya fitowa ya soki gwamnati ba haka bane sai ka isa sai girmanka ya kai a addini sai iliminka ya kai sai nagartarka ta kai wani lokacin ma ko da girman da nagartar sai da shekaru wani lokacin kai bayan shekarun ma sai an hada da nasaba shi yasa duk in za a zaɓi shugaba ake kula da waɗannan abubuwan galibi ba a cika san kawai a kyala mutane kara zuba kowa ya zama su ba to saboda haka sai na umar ya bada shawara take masu faɗa a ji suka ɗau magana to ya za a yi yanzu mu ba za mu yi na irin na arna cewa tunda su wani abin ba daidai ne da namu ba akwai abin da ma mu bamu san shi nasu ba to mu mu saka daga lokacin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma daga lokacin hijira ko daga lokacin da aka fara saukan mai da wahayi to ta inda zaka lura da cewa sahabbai ba san rai a cikin al'amarinsu Allah ya ƙara yadda a gare su sai suka duba lokacin haihuwar annabi sama abu ne mai mahimmanci da ya canja duniya yawa duniya bushara da wani canji da ya zo duniya haka ne ko amma a lokacin har su sahabban aibu su san annabi sallama a matsayin zai zama annabi ba shi da kansa ma sai da aka yi mai wahayin ya san shi annabi ne amma dai yana ganin alamu ko khadija bata gane annabi bane har sai da suka je wajen waraka ya tabbatar ko to sai suka ga to akwai abin da ya wannan muhimmanci idan muka ce bagana haihuwa akan yi bikin haihuwa da yawa sai suka ƙetara wannan batun saukar da wahayi yana da matukar muhimmancin da ya kai a ce da kan gansa aka fara lissafi to amma ga abin da yafi komai muhimmanci shine yaushe ne wannan al'ummar ta tashi ga dangadan ta fara aiki shine daga hijira annabi sallama ya baro makka ya taho madina daga nan aikin ya tashi haikan aka samu dama to da yake wannan al'umma ce ta aiki ba al'umma ce ta biki ba sai aka ce to a ɗauki hijira to amma mazala sama a muharram ne hijira muharram ne masa a shekara ta goma sha uku yana makka ko mitin ɗin darun nadawa ma ba a yi ba ba a tashi mitin ɗin darun naduwa ba sai a goman ƙarshe ta safar kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar sai da ma goman ƙarshen taraba sannan aka yi mitin ɗin darun duwa wanda a nan ne aka yi sainin za a kashe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama don haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tashi a ranar 27 ga watan safar na shekara ta goma sha hudu an bar ta sha uku an shiga ta sha hudu kenan a ranar umarni daga ubangiji izo masa nan take sai gashi rana tsaka kamar yadda ummuna Aisha ta rawaito gidan sai na Abubakar ya tarar da sai na Abubakar da iyalansa yace fito daga nan ina so mu magana sai na Abubakar yace gidanka ne ya Rasulullahi iyalai na iyalanka ne yace to Allah ya ce in yi hijira ce ta suba ta ya Rasulullah to tun daga nan tarihin ya fara suka fita ranar 27 ga wata suka shirya duk abin da suka shirya ba lokaci ne da mu na bayanin isan hijira ba amma suka dau kudancin maka so da aikin daga nan ya fara al'ummar nan ba raguwar al'umma ba ce al'umma ce da aka shirya mata abin a tsare kuma wallahi in mu tsaya mun cigaba gaba da tsarin ba za a ringa barin mu a baya annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar ba wai wasu suna da san sayyidina abubakar ne ya tsara wa manzon Allah komai asalin tsarin a hannun manzon Allah sama yake amma sayyidina abubakar shi ma tunda Allah daftar da shi akan nasa kokarin ta ɓangaren dukiya shi yake ba da komai shi Allah ya turo ya dinga bayarwa sannan kuma shi ma zai kawo shawara sai manzan Allah ya karɓa manzan Allah ya ce mai kudu suka yi kudu suna ta tafiya har sai da suka kai garu sau da suka zo zari sau rufa ba kamar irin dutsen goron dutse da dalaba ne shi kansa sau ɗin a yanzu da aka gyara hanyar hawan dutsen daga kan dutsen zuwa inda kogon yake wallahi duk kokarinka ba za ka yi tafiyar kasa da awa biyu ba kana ta hawa yanzu an gyara shi ne an gyara an sauƙaƙe saboda mutane masu son tarihi da bincike su hau su gani to shine za ka yi awa biyu kana hawa to daga nan kuma za ga wani katon kurman dutse a cikinsa kogon yake kuma ba fa wani waje ne da ake zuwa shakatawa bare a ce manzo Allah ya saba da gurin yana zuwa tunani ne da bincike saboda suna tafiya a wata ruwaya akan digadigansu ma saboda kar ma kafa ta dira a gane kafar tasu a ce nan suka yi suna hawa dutse kuma sun tsira dutse baya bayyana sawu sai da suka hau suka shiga har cikin kogon sai na abubakar ya shiga ya inspecting ya yi aikin da irin tim din da ake fara turawa na tsaro suke fara zuwa ya tabbatar rami ɗaya gani ya cike ramin ije shiga ya tabbatar ba abin da zai samu annabi sallallahu sannan suka zauna kwana uku a ƙarshen watan rajab suka fito a watan rabi'il awwal tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayan wasu abubuwa da yawa sun faru daga wannan si wannan anan ma kaɗai ya isa mu ɗauki suka da yawa da za su gyara mana abubuwa da yawa a rayuwa har daga nan suka iso madina ranar litinin amma ba su shigo cikin garin madina ba sai suka tsaya a ƙuba inda banu auf a banu amr bin auf wanda kuma dama wayannan banu amr bin auf din annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana sha'awar ya sauka a wurin saboda ɗan uwan su ne suka haifi mahaifiyar kakansa kuma ya zo su tare da mahaifiyarsa da kakansa wanda a hanya mahaifiyarsa ta rasu sallallahu alaihi sallam kuma ya san gurin amma da ya tashi bai yi san kai ba kamar yadda Ana ya ito da kansa ya bar Allah ya zaɓa masa inda banu auf bin malik banu suke wanda a nan ya sauka ya kwana litinin ya wayi gari talata laraba har sai da ya kai alhamis kwanansa hudu a wurinsu yana ɗaya zai musu cewa mutanen madina kuma suna ta jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan mazala sama daga nan ranar juma'a ya yi ban kwana da su ya tashi ya tafi madina to kafin ya karasa madina a hanyarsa ta madinan da tafiyar kilomita tara ne sai sallar juma'a ta yi masa abanu salim ibn au kuma dama suna ta gitsar yan uwansa sun albarkantu da annabi sallama su ko maza Allah bai sauka a wurinsu ba sai maza Allah ya tsaya a nan ya juma'arsa ta farko wacce daga nan har izuwa yanzu kuma har duniya ta tashi ana nan ana sallar juma'a a irin wannan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juma'a barakallahu li wa lakum bil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd to jama'a kun ga dai hijirar aiki ne a cikin ta wanda daga nan kuma manzon Allah sama yana baro banu salim ya shigo madina a ranar juma'a suka tarbe shi tarba ta ban al'ajabi da ban mamaki wanda an san yanayin yadda tarihin yake tun da ya zo kuma ya fara aiki ya gina masallacin kuma fi awwal yaumin kuma ya zo ya gina masallacinsa a cikin madina daga nan har ya koma ga allah bai taba zaman hutu ba zaman aiki ne to wannan al'umma ba al'umma ce ta biki ba bikin birthday bikin tunawa da kaza bikin tunawa da kaza wannan in ya zama a iya na al'ada ne a iya cewa ba shi da matsala amma in aka kulla shi da wani abu na addini ana maimaita shi kowane lokaci to ya sauka daga asalin tsarin koyar addini amma aiki kam duk abin da zai shajja'a a yi aiki in dai ba ya zo da wani abu na haramci ba to addinin musulunci baya ganin laifi a cikinsa to tun daga nan sai aka ɗauki hijirar nan ta zama ita ce asalin yadda za a dinga yin lissafi to amma ya aka aka dawo muharram sai aka ce to ai tunda an shiga safar safar kuma ba wata ne mai alfarma ba an shiga rabiul awwal to a dawo mana a fara daga al-muharram tunda shine kusan watan watan farko da aka bari na cikin watanni masu alfarma to sai aka dauka daga muharram to shine har zuwa yanzu zamu ce kaza ya faru kaza ga watan kaza a shekara ta kaza Allah ya saka musu da alkhairi muhimmancin watan yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi wata goma a madina kafin muharram ya sake dawowa to sai ya tarar da ana ta shirye-shiryen buki sai ce a'a kamar da yake sai hadisin abdullahi bin abbas wannan fa me ake sai suka sai ai sun saba ne duk shekara in wannan watan ya kewayo a irin wannan lokacin ana yin biki na minna yahudawa suna bikin minna na cewa a irin wannan rana allah ya halakar da fir'auna ya tseratar da kakanninsu banu isra'il sai manzo Allah ya ce to ai mu musa namu ne to amma mu ba biki zami ba sai manzo Allah ce mu kuma mu azumi shi yasa Abdullahi dan Abba zai ce ban taba ganin wata rana da manzo Allah yake fifita yin azumi a cikin ta ba bayan ta bayan Ramadan da ta kai ranar Ashura ranar goma ga wata goma ga watan Al-Muharram kenan manzo Allah yana yi kuma yayi umarni da ayi kuma yana bawa azumin muhimmanci muhimmancinsa ya fi ranar 6 shawwal da muke yi duk da cewa sitta shawara yana da muhimmanci amma za ga wani ya ɗauki sitta shawar kamar wajibi da wuya ka ga ya rasa yin saman ashura ta zuce sai kai kyale bare yanzu da Allah ya jarrabe mu da fitinannu cikin jahilai da cikin masu son zuciya cikin yan bida'a da cikin makiya Allah da suke ta kokarin duk wani abu da muka san shi muka yi imani da shi muke da dalilai ingantattu a kai suna kokarin zuro mana makamai na shubuha domin raunana imaninmu akan irin wayannan abubuwan kuma abin da zai baka mamaki kaga mutum yana da awar musulunci yana kokarin gaba ɗaya sauke ku daga kan koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a ayi azumin ashura manzala sama yayi tun daga yazo madina bai taba fashin sa ba daga shekara ta daya har zuwa shekarar da ya rasu wannan muharram din da bayan sa da wata biyu manzo Allah ya rasu yayi azumin ashura kuma a wannan muharram din ne ma bayan an yi na ashuran a faɗakarwar da yake ce in Allah ya kai mu baɗi da rai in dai na kai baɗi amma ya san ba zai kai ba sallallahu alaihi wasallam yace zan zan yi na tara ga wata kuma to wannan burin na shugaba sallallahu alaihi wasallam masoyi yasa sahabbai sai suka ɗauka ga dangaren suka ci gaba da yin azumi kuma ma ba a banza ba in kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai kankare zai zama sanadiya a kankare maka zinubanka na shekarar da ta huce to an kankare na shekarar da tuce ko me ya samu na wannan shekarar da shekarar da za ta zo da wacce kake ciki wasu suka ce iya kananan zunubai za a kankare amma a takaicen abin da binciken mu ya nuna mana har manyan zunuban Allah zai kankare saboda jama'a ku yi kokari ku yi azumin nan kuma ku kwaitar da 'ya'yanku da iyalanku wanda duk zai iya yin azumin yayi wanda kuma ba zai iya ba to ya nemi ladansa a wurin Allah saboda larura ta rashin lafiya ko larura ta tafiya ko wani abu makamta haka amma ko matafiyi ne kai in kana kan hanyar kai azumin in dai zaka iya in ba zai iya cutar da kai ba yana cikin azumin da tafiya ba ta hana yin sa sannan ƴan uwa mu taimaka wajen kyautatawa masu azumi a wannan ranar domin kyautatawa mai azumi ya fi ka tashi kai kiyamul laili saboda kiyamul laili kai kadai zaka fa'idantu da ita kyautatawa mai azumi kuma irin wannan lokacin kai ka fa'idantu da ladan shi kuma ya fa'idantu da kyautatawar musamman a wannan lokacin da muka san rayuwa ta yi kunci da tsanani kuma mu yawaita yin addu'a domin addu'ar mai azumi Allah yana karɓarta to mu yi wa kanmu addu'ar kusanci zuwa ga Allah samun nutsuwa a cikin zukatanmu kaucewar masifu da bala'i zaman lafiya da daidaito a ƙasarmu shugabanni na gari sannan kuma mu roƙi duk wani arziki da za mu roƙa wanda yin arzikin ba zai hana mu zuwa ga Allah ba mu guji roƙon Allah roƙo na izgilanci Allah kuɗi Allah ka ban kuɗi mutum nawa Allah ya ba wa kuɗin kuɗin suka halakar da shi amma ba haramun ne roƙon kuɗi ba amma fa ka sani kuɗi ba dole ne su kaɗai ne arziki ba da za ka ubangiji ya arzurta ka ko da za ka hararo kuɗin a cikin zuciyarka in bashi ake binka in wani amount kake nema kake son ka cika wannan amount din kai wani abu na rayuwa duk ba laifi bane ka karanto ka ji a zuciyarka kana neman kusancin Allah amma wallahi ka ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ya fi ka zauna ka ce Allah wane yana bi na kaza ka ban Allah wani ina so in sai mota kaza ko gida kaza ko ina so jari na kai kaza wannan duk kai kake faɗa amma ka ce hasanatan ai in ka ji ana awasa ba kaifi akwai lokacin da Allah zai dora ka akan arzikin ma da zai mantar da ka wa'ancan abubuwan da yawa kuma in Allah ya ga dama sai ya yawan kuɗin naka sai baka iya abin da zaka iya ɗauka hisabi a lahira kuma sai takaita buƙatunka sai zama mai yawan kuɗin kuma ya fi ka yawan bukatu baya gamsuwa yanzu akwai mutumin da ran da diye cinikin naira dubu goma to a ƙauyensu ma sai an jiyo labari sai ya yi abubuwa na alkhairi masu tarin yawa sai shi bai taɓa zatanta a rayuwarsa ba akwai wanda kuma ran da ya zama miliyan goma kawai ya samu wani abin da Allah ya wajabta mai ma ba zai ba saboda kunci da takaici kuma inda za su mutu rana ɗaya wannan za a sa shi a cikin masu godiyar Allah wanda za a sa shi a cikin marasa godiyar Allah ga Allah yana da tsarinsa kai ma kana da naka amma wanne ya fi tsarin Allah shi ya fi jama'a a yi haƙuri mun tsawaita da yawa ubangiji Allah ya karɓi ibadunmu Allah ya yaye mana halin da muke ciki shugabanninmu Allah ya sanya musu tausayi da adalci a cikin zukatansu Allah ya dawo da su kan gaskiya ya ba su ikon hidimta mana wayanda kuma suka fanɗare ba za su gyaru ba ubangiji Allah ya saka mana zaluncin da suke mana ya ubangiji muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sifofinka duk abin da ya sauka a kanmu na ka sakamakon laifinmu ubangiji Allah ka ɗauke mana mun tuba Allah ka tausaya mana saboda ƙananan yara da dattawa da masu son ka ya ubangiji da masu son annabinka sallallahu alaihi wasallam Allah ka haɗa mu a kan yi maka ɗa'a da biyayya ya ubangiji muna roƙonka ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah duk wanda ya fito takara yake so ya yi amfani da kujerar ya cutar da al'umma ka Allah ka nesanta masa abin da yake nema ubangiji duk wanda ka sani a cikin ilimin ka cewa zai taimaki al'umma ka zai tsayar da adalci ya rage wa mutane raɗaɗi da zafi na rayuwa ya kamanta ubangiji ko a ina yake ka kusanto da shi kuma ka danka masa amanar mu mu kuma Allah ka sa mu zama masu biyayya marasa lafiya Allah ya tashi su wanda suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya raba mu da kunci Allah ya raba mu da talauci Allah ya raba mu da bashi Allah ya raba mu da tsaraiti Allah ya raba mu da yunwa Allah ya raba mu da munanan makwabta Allah ya raba mu da mahassada da magulmata kuma ubangiji Allah ya sa mu kame kada mu hasada kada mu gulma Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك, لك طائعين إليك مخبتين اللهم تقبل توباتنا اللهم اغسل حوباتنا اللهم أجب دعواتنا اللهم أجب دعواتنا اللهم ثبت حجتنا اللهم اسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فقفزنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم